ibrahim innaka hamidun majid amma bat fa inna sadaqal hadis kitabullah wa sanal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal muri mudasatu fa inna kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim uh, assalamu alaikum yan wa musulmi yau juma'a muna sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da da biyu ya daidai da uh, talatin ga watan hudu miladiyar shekara ta 2021 muna cikin suratun ma'ida na ji namta yi ayata ta 105 ne ma'ayin sagiru da mai kake cewa ne ɗazu da na ji kamar kana cewa sharhi da aka yi na hudu ban safe eh, na karatun da aka yi na bayan la'asar a mai tashi ne kome kake cewa ne masu sagiru da kamar na ji kana ba da wani rayu da kamar mun taya da karatu da lasar mai kake cewa ne an zo karatun dare kake ce ita eh, amma ba da su a gidan rediyo waɗannan ya da su kawo da bai ji ba na dare ai za su ji na gaya ba sai mun mai za su ji aya ta 105 musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم na'am uh, aya ta nawa aya ta ɗari da biyar ko Allah ya ce ya na amanu shahadatu uh, alaikum amma ce ba mai wani malaikun su ok akwai asar da muka ce abin nan ko oke an karanta ne ba fassara ba to akwai ok to to ci gaba da karatu wani samu gurin ci gaba da karatu wani samu gurin a ƙarƙashin alaikun an fusa kunne ko la ya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أتر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك عدنا الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم أنا أقول Eh, bari mu je kai tsaye kai karatun mu daga baya ma karanta asar din kar da lokaci ya kore mana aya ta biyar ko? aya ta ɗari da nawa biyar da ha wani ya ce da shida wani ya ce da biyar wani ne to dari da biyar aka ce an karanta ai da dama wadda mace da makaranta asar ya yi ladina amanu alaikum an fusa kuma ita ce makaranta ko mm-hmm. yawwa Allah ya ce ya ayyuhal Ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla daitun. tadaytum ila marji marji'ukum jami'a fa bi bima ta ta'malun Allah ya ce ya kwanda kuka imani ku luzunci kanku bi mana idan kun yi wazi kun yi nasiha kun yi gargadi wa mutane ba su ji ba to shi kenan ku fita su ko ku ci gaba da yin aikata abinda kuka kira mutane a kai suka ki kinsin nan da suka yi ku ba zai cutar da ku ba matukan dai ku kun yi aiki da abin da kuka yi kira a kai kun yi aiki da abin da ke shine na gaskiya misali wani yana abu ba daidai ba ka kwabe shi ka hana shi amma bai bari ba shi kenan to kai karka irin nasa idan kuma wani aikin alheri ne ka kwadaitar da shi ka ce ya yi shi bai yi ba kai sai ka yi to rashin yinsa ba zai cutar da kai ba an gane wannan kamar yadda wancan abu da ka hana shi ya ƙi bari a ƙin barin nan da ya yi kai ba zai cutar da kai ba shi ne ma'anar yadda zai na amanu alaikun an fusa ku ku da zanci kawunan ku yi abin da ya dace ku yi la ya dora kun wadda ya ɓace ya ƙi abin da kuka faɗa ba zai cutar da ku ba iza ta daitum inda ku kun shirya wato kun aikata wannan alheri ɗin da kuka yi kira a kai ko kuma kuka nisanci abin da kuka yi hani a kai an gane wannan yawa da aka Allah ya ce ilallahi okun jami'a dukkanku zuwa ga Allah da ku koma da mutanenmu da aljanunmu da kowa da kowa matattaranmu shi ne wurin Allah kuma Allah shi ne mai hukunci ya san wanda ya karba ya san wanda bai karba ba ya san wanda ya ki ya san wanda ya mika wuya fa yunabbi'ukum zai ba ku labari

ya kiyaye kansa ba ruwansa laifin da wani yake yi wato kenan a bar wa'azi kenan eh haka ne mana to a daina wa'azi kenan don haka ne mai amfani na ba da manzanni annan ba mana magana ce ta hayaniya hankali ma bari kama to balle nasi balle shari'a ci gaba يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyat sanani zawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti tabisunahuma min ba'di salati fayuqsimana billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan qalila la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadatallah inna idan laminal athimin wannan aya tana magana ne kan hukuncin wasiya a wajen tafiya ba a gida ba kun san a musulunci ba yarda wanda ba musulmi ba ya yi shaida wa musulmi akan wani abu sai dai wajen tafiya kawai amma in dai ba wajen tafiya ba shari'a musulunci ba ta yadda kafiri ya zama shaida wa musulmi akan al'amuransa ba sai dai musulmi da musulmi amma wajen tafiya saboda darura saboda darurar tafiya ta yi ba a samu lokacin da wannan matsala ta faru na yin wasiya din ba musulmi a wurin sai wadda ba musulmi ba ta irin wannan yanayi bisa darura ana iya karban shaidansu shaidan wadda ba musulmi ba ta misali a ce mutum ne sun yi tafiya da waɗansu mutane wani kasuwanci ko wani jihadi ko wani sada zumunci ko ba dai wata irin tafiya ne sai mutu ɗaya daga cikin zan bai da lafiya ko ya hatsari ko ya hatsari a wajen tafiya wadda dukkan alamun mutuwa kuma ta bayyana a gare shi sai ce zai yi wasiya a dukiyarsa dukiyarsa ke tare da shi a wajen tafiya din na kasuwanci din koma na mai dukiyar take tare da shi ce zai yi wasiya wato ya ba da ita ma wadda suke tare da shi cewon a kai ma 'ya'yansa a kai ma iyalansa ya yi wasiya ya zan a lokacin wadda dai ba su wasiyan su kai ma 'ya'yansa ko su kai ma iyalansa ba musulmi suna tare da wanda ba musulmi ba ne ta irin wana ya halatta to da aka yi wasiya din kuma shi ya mutu a can a inda ya wasiya su wadda ba musulmin ba ya ba su dukiya su kawo gida ya masa wasiya cewa ka zo gida ka bai ma iyalai na ka bai wa waliyai na ka bai wa maciya gado na shi kuma da ya zo iyalan sai suka yi kokonto suka yi shakka suka ce kai dukiyar da babanmu ya tafi da ita ba tana da yawa ina take dan wannan ne kawai ya baka ka zo mana da shi mu ba mu yadda ba to a irin wannan yanayi ya ra'ayi to a nan ne ba rantsuwa za ta taso an gane wannan a nan ne rantsuwa za ta taso to shine abin da ayan take karantarwa kenan an fahimci wannan bari mu karanta ɗaya bayan ɗaya ku ji Allah ya ce ya yi ladina amanu ya kuwa da kuka yi imani shahadatu bainikum ai rantsuwa tsakaninku shahada na na nufin kamar da malamai da dama suka fassara iza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo ma ɗayanku ku musulmai nan mu'minai hinal wasiyati ithnani lokacin zai yi nasiya zai wasiya wa mutane biyu ba na yi umarni ya ce ga dukiya ta kaza na ba da ita a kai ma iyalaina ne kan mutuwa ta tarar da ni anan. da haka Allah ya ce eh, zawa adalin minkum idan ku ya kuda ku ba da shaidan musulmi da musulmi ne to mutum biyu a dalai. sai zaɓi mutane guda biyu dama shi ake so to in babu sufa in ba mutum biyu a dalai. au akhara ne min gaira kuma sai a samu mutum waɗansu daban wanda ba kan addinin ku ba kenan wanda ba musulmi ba an gane idan musulmi ne shikenan zaɓi waɗanda yake ganin adalcinsu ya musu wasiya ya ba su dukiyan su rike in sun zo gida su taho ma iyalansa da shi to sai zanto kuma ba musulmin a wa'akara ne min gairi kuma akwai waɗansu mutum biyu da za a samu amma ba addinin kuɗe ba musulmi ba ne e su ma ya halatta a bisa da rura in antum da rautun fil ardi fa kun musibatul mauti in kun yi tafiya kuma musibar mutuwa ta same kenan ya nuna mutuwa musiba ce sai mutuwa ta zo mutum to kaga kenan kamar da bayani ya gabata ba a yarda wadda ba musulmi ba ya yi shaida wa musulmi ko a bashi wasu ci ko amana sai a wajen tafiya a wajen tafiya ma ya zanto ba musulmi to wannan ya halatta kowa ma a bashi bisa darura a darura ta tabihul mazurat darura ta tafiya ta tabbatar da za a iya yin haka an fahimci wannan Allah ya ce ta suna huma min da salati fa kusurmani billahi to ina an ba su wasiya ɗan cewa su kawo kuɗin da suka zo kuma sai iyalan mamacin yan uwansa wajen suka ce kai ko kun boye wani abu babanmu mun sun ya bar gida nan da kuɗi miliyan biyar amma da ku dawo mana da miliyan ɗaya ko miliyan biyu ku ce shine ya bari ina sauran kuɗin muna tuhumar ku da kun ɓoye wani abu mu babanmu ya bar gida miliyan biyar yau yau din nan yi hatsari ya mutu ko na ko shi lafiya ta kashe ko mana da miliyan da ya ya bari ya turo a da kawar shi ina sauran kudin suke to kaga tuhuma ta shiga to idan wannan tuhuma ta shiga Allah ya ce to su waɗannan da aka ba su wasiya din wanda ba musulmin ba sai a tsare su har zuwa lokacin sallar la'asar ta yi saboda lokacin sallar asar dukkan addinai suna mutunta wannan lokaci din suna mutunta wannan lokacin sai abar ya bayan sallar asar sai ya tsare su ya ce to za mu rantsar da ku ku rantsar da abin da kuka yi imani da shi in annabi isa kuka yi imani da shi in baibar kuka yi imani da shi in ma mene kuka yi da ku yi da ku yi rantsuwa ku yi rantsuwa ku rantsar da allah cewa abin da dan uwanmu ya mutu ya bari kenan iyakarsa kenan miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko ma na wani iyakarsa ke kun rantsai da Allah a ku sai kuma da abin da kuka imani da shi ne da littafin da kuka imani shi da ku sai idan sun rantsai shi kenan sai a karbi abin da suka zo da shi na wasiyyan ya karbi abin da su in ba su rantsai ba fa su biya abin da ake tuhumar su da shi sun boye ne miliyan biyar ne suka ce miliyan biyu ko suka ce miliyan uku ko miliyan goma ne suka ce miliyan takwas ne gwargwadon da irin zargin da ake musu fa yi kusumani billahi sai su yi rantsuwa da allah eh, inirtabtum amma fa idan shi da idan tuhuma ta shiga a eh, bi ma'ana in shakaktum idan kun yi kokonto akan gaskiyansu cewa kudin nan ba haka ke ya wuce haka sun ɓoye ne to su kuma idan suka zo rantsuwan da su yi rantsuwan cewa da su tabbata na lanashtari bihi thamanan walau kana za kurba. a a idan da su yi rantsuwan ce to mu ba da mu yi rantsuwa kan ƙarya ba don a ba mu wani abu na duniya mu ɓoye gaskiya eh, mu ɓoye abin da muka sani mu ba za mu yi haka ba walau da za ba ko da dan uwanmu ne na jini mu ba za mu yi haka ba ko dan uwanmu na jini mu da mu faɗi gaskiya awwa la nashtari bihi zamanan kadi ba za mu nemi abin duniya da shi ba abin da za mu faɗa gaskiya ne walau da za ba ko da ya kasance ko makusancinmu ne wannan wasu masu rantsuwar su ne su yi wannan za su yi wannan bayani ɗin kuma wala naktumu shahadatallah kuma wala mu koyi ainihin shaidan Allah ba shine rantsuwan da Allah ya ce a yi ba mu ɓoye ba za mu bada da shaida tsakani da Allah in kuma muka ɓoye gaskiya ba mu faɗe ta ba muka boye wani abu inna idan lamina al'asimi mun zama masu laifi mun zama criminal mun zama masu laifi ne wannan za su tabbatar da wannan da kansu a lokacin rantsuwa din to bayan sun yi wannan rantsuwa sai aka samu kuma ai ƙarya suke yi فإن عثر ala استحق إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين kaga Qur'ani ya tabbatar da littafin Allah ne kaga irin waɗannan abubuwa waɗanda suke masu dukka abinda kai tunaninka ka zai iya faruwa ba sai gashi Allah bai manta da shi ba ya faɗe shi kuma ya faɗi hukuncinsa kai yaushe tunaninka dai baka cewa za ku yi tafiya da wani wadda ba musulmi ba har mutuwa ta same ka har kuma ka nemi shaida ka rasa na musulmi sai dai wadda ba musulmi ba har kai tunanin wadda ba musulmi din nan ba in aka ba shi aikan zai iya ɓoyewa in kuma ya ɓoye ya yi kamata a yi da shi wani kunci zai yi da sai Allah sai Allah to bayan sun yi rantsuwan sai aka gano ƙarya suke yi abinda suka ɓoye ya zo ya bayyana ko su da kansu daga baya suka yi tirabi suka yi kwamfesin ko kuma in wani abu ne suka sai da suka ɓoye suka sayar sai aka gani a wajen wanda ya sayan misali eh, gari ne na goals ko turbaya na goals ko kuma silke ne ko wani abu ne wanda za a iya gane shi na mai shi misali a ce silken nan wanka ne da zai tafi kasan ya tafi da shi da aka je ko ba dawo da shi ba ko sulke yana da kuɗi da aka je ba dawo da shi ba bayan ya mutu daga baya ka ganshi a cikin gari sai ka saida kamar da Ali ibn Abi Talib sa ya bata daga baya gani wajen bai hude karshen raka je kotu to kai ma wannan na babanka ne ka riga ka sani yana da alama kawai sai ka gani ya ce kai ina ka samu sai ce ai Michael ne ya sayar mini ai Jacob ne ya sayar mini yau sai ya sayar maka kaza sai ka ga ya sayar masa ne bayan mutuwan ma'aifinka kuma da kai kaga akwai mark a jiki akwai alama to idan haka ya kasance sai ya ka samu eh, tabbas na babanka ne wanda ya wasiya a dawo maka da shi a kawo muku shi kuma ya dauka ya ji ya sayar to haka samu irin wannan ya ra'ayi eh, ko shi da kansa ya ce ana dauka to shine Allah ce fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithma idan ya tabbata cewa sun yi laifi wannan abin da ake tuhumar su akai tabbas sun rage ko sun rike ko sun ɓoye babu ca an samu a wajen wani ko su da kansu kai itirafi suka ce eh ai mu muka ɓoye kaza na wani da ya ba mu kawo ma iyalansa bayan ya mutu Allah ya ce to ah, fa'akara ni ya koma ni makama huma min alladhina sahaqqa alaihim aulayani aulayani tasniya ne na aula al'aula al'aulayani an gane wannan idan kuma jam'i ne aulayina aulayina to nan tasniya ne Allah ya ce to idan aka samu cewa e sun yi ha'inci sun ɓoye ba su faɗi gaskiya ba to sai a samu mutane guda biyu kuma du a 'yan uwan mamacin maciya gadon sai mai da rantsuwa gare su ko tun da kun yi tuhuma kun ce babanku ga abin da ya tafi da shi kuma an dawo da abin da kuke ganin ba haka bane kuna zargin waɗannan sun boye to ku tashi kuma ku yi rantsuwa ku tashi ku yi rantsuwa ku ce shaidan da waɗancan suka bayar ƙarya ce kuma ku rantse ku tashi ku yi rantsuwa idan kuka tashi ku rantse to abin nan da ake ake tuhuman su da shi sai a ce su kawo shi kenan kaga al-yaminu alaman ankara al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara kaga shari'a ta aiki ta kaga adalin shari'a cewan wanda kai kawo ƙara shi zai kawo shaida duk wanda ya kawo ƙara yana tuhuman wani abu na yi ƙarar malam ibrahim akan wannan littafi nawa ne ta zan kawo shaidar ce wannan wani na yi ƙara wannan mike ɗinnan, wannan abin magana ɗinnan, mike stand ɗinnan nawa ne ta zan kawo shaida shaida yana kaina ne ni mai ƙara shi ne umuman gaba ɗaya wannan shirama to rantsuwa fa yana kan duk wanda ya inkari ya yi musu in ka musanta kai ne da ce ka rantse misali yanzu bari ba da misali da littafi na don yadda ku gane a shirance wannan littafi yana wurin malam ibrahim amma ni na yi kara na ce na wani ni na ce na wani shi kuma ya musanta shi ya musanta to da ya musanta din nan shikenan shi ce shikenan na naka ne je ka a a'a na farko ni da buƙaci in kawo shaidan cewan na wani to da shi ya musanta cewan ba nawa bane nasa ne ta shi kuma da ya rantsuwa shi ba da ce kawo shaida ba dama yana wurinsa shi yana da da yake bakin ɗansa shine mai abin yana hannunsa to amma tunda ya musanta da'awa ta ta sai rantsuwa idan ya ce ba zai rantse ba to kenan nima ba da ce kawo ga littafi ya zama naka ba to ni kuma sai a ce to in rantse nima in na rantse sai a ce to ga littafi ya shirya ta kwace ta bani kun gane yadda matsalar ta take yawwa to tun da yanzu nan waɗannan sun yi tuhuma ce waɗannan sun ɓoye kuma ba wani shaida sai su suna kai musu ausiya suna kai musu siya su kawo ta ce to su rantse suka yi rantsuwa to sun yi tun da sun yi rantsuwa shari'a ya ba su tafi sun wanke kansu to kuma gashi yanzu kaya ya fito an gani a wajen wani ta da kaya ya fito yanzu ku waliyai wadda su shiga da wancan sai ku rantse ku bata shaidan da waɗancan suka bayar ku bata rantsuwan da suka yi in kuka ka sai a baku to inda su za su ki rantsewa su waliyan za su ki rantsewa to rantsuwan wancan ta isa magana ta ƙarfi a su kawai an fahimci wannan wannan ba shari'a musulunci ta ke. Na sai a samu mutum biyu sai su miƙe su ba da shaida fa ni yaqumani huma. min alladhina sahaqqa alaihim al-awlani ne ana nabi mene ai aqrab bi mana qarabatul mayit yan uwan mamaci sune me kina nan awlani yan uwan mamacin mutum biyu sai su tashi rantsuwa ce wannan abu na babanmu ne mun tabbatar na babanmu ne in sirke ne in ma ne, mun tabbatar na babanmu ne haka wancan rantsuwan da suka yi cewa ba su ɓoye ba ƙarya suke yi sun yi rantsuwa kan ƙarya ne sun je sun da shi sun zo kuma sun yi rantsuwa sun ce ba a basu ba kuma mu gashi mun kano fa da billahi za su yi rantsuwa da Allah la shahadatuna Eh? la shahadatuna a haƙƙo min shahadati ma mu rantsuwan da muke mu yan uwan mamaci ita ce gaskiya wancan rantsuwa da suka yi ƙarya ce haka mun ɓata rantsuwansu kuma wa mata daina mu ba mu wuce iyaka ba ba wai mun yi ta'addanci ne mun ɓata rantsuwansu haka wadan ta'addanci ba a in haka muka yi in bisa ta'addanci ne don mu cutar da su muka ɓata rantsuwansu inna idan lamina zalimai zama a zalimai kenan an gane wannan yi ci gaba wa alaikum salam eh nam ah, sosai kuwa kai yana da kyau yi yi sosai kuma yana da kyau zan je kasuwanci kano zan tafi kaza na ɗauki kuɗi kaza faɗan haka yakan rage rikici in hanyar tsarin mota eh ko sun je sun wanda ya fara zuwa kan gawa mai yiwa ko kan mara lafiyan mai yiwa ya dan yafaci wani abu ya boye to sanin abin da zai tafi da shi shine dai sa iyalai su gane amma ka dauki kudi miliyan goma miliyan biyar baka sani ba to iyalanka duk abin da aka kawo musu in ma miliyan ɗaya ya kawo in ma dubu ɗari ne aka kawo aka ce shi ka tafi da shi kaga ba za su musanta ba ba za su nemi wani haƙƙi ba amma faɗan adadin amount ɗin da ka tafi da shi shi dai sa iyalanka in an wani abu ya faru su zo su ba da shaidar ci a mu ya gaya mana kuɗi ka za ya tafi da shi shi kenan an sani alhamdulillah ma yanzu ma ga wani sauki ya zo kuɗi duka ana turawa ta akawun ne haka ne kuɗi ta akawun ake turawa sai ka je can ka cire can ma bai kace kana yi masa transfer ma shi mai shago din in ka gama ciniki an yi total an faɗi yawan kuɗin kawai sai ka yi masa transfer zuwa menene account ɗinsa to kaga wani an samu sauki irin na da na da duk babu irin wannan kuɗi ne mutum zai ɗauka ma da ya tafi da shi in aka je aka tsarin mota jami'an tsaron ma ba masu tsoron Allah bane wanda suka fara zuwa kansu su caje su ɗebe in a wani ƙauye ne ma mu yan ƙauyukan su zo su yi warwaso su ɗebe duk haka yana faruwa rashin tsoron duk haka yana faruwa in wasiyar ne da ya zo mutuwa ɗin ya ce wani ga kuɗi na kamar da iyalai na wani ma ya ɓoye wani ma ya rage duk haka yana faruwa so ba laifi ba ne ka so tafiya ga gama iyalanka ga abin da ka ɗauka za ka tafi da shi na ka zo bincike a samu saukin bincikawa la ya ga haka ne malam yawon zalika adana ka karanta shi karanta ya tubi أن يأتوا بالشهادة على وجهها ya يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم Allah ya ce zalika adana wannan shine mafi kusa ayyatu bi shahadati ala wajhiha idan mutane suna yin rantsuwa a kan ƙarya ana ɓata rantsuwa da wata rantsuwa wannan shi dai sa mutum ya yi mutane suka zuwa rantsuwa ya yadda take ba tare sun yi ƙarya ba amma san cewa in kayi rantsuwa ko da ƙarya ne ta sha shari'a za ta ɗauka kawai shi kenan to mutane su ta yin ƙarya amma mutum ya san in ƙarya ya yi wani da zai ba da shaida a rusa rantsuwarsa dinnan kuma a hana shi abin da yake ƙoƙarin a bashi ɗin nan wannan dai sa mutane su rika bada shaida na gaskiya su rika yin rantsuwa na gaskiya an gane wannan yawwa zalika adana ayyatu bi shahadati ala wajhiha wannan shi zai kusantar da mutane zuwa ga su bada shaida a bisa yadda take su yi rantsuwa a yadda take ba tare sun kauce ba aw ya khafu an turadda aymanun bada aymanin wannan shi zai sa mutane su ji tsoron cewa to in sun yi rantsuwa ma a ƙarya da a zo a sake wata rantsuwan a mayar musu da tasu shari'a ta ki karɓar tasu dan shari'a ta ki karɓar tasu sai ta karɓi menene na ƙarshen kuma ya hukunci da menene da rantsuwa ta ƙarshen ba ta wadda aka zarga cewa sun yi ƙarya ba Allah ya ce ah, wata ƙulla ku ji tsoron Allah ku ba da shaida na gaskiya nan ba kan gaskiya wasu ma uku saurari abin da ake gaya muku na kunce-kuncen Allah na shari'ansa wallahu la yadil qawmal fasiqin Allah ba shi da fasikai masu yin rantsuwa kan ƙarya masu ba da shaida da ƙarya na يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت Allah ya ce yau ma ya ji ma'ullahun rusula fayakulu maza ujibtun ƙalu la ilma lana innaka ka'antar allamun guyub Allah ce idan tashin kiyama ta tsaya Allah zai tara manzanni gaba gida da na farkon su annabi nuhu da na ƙarshensu su manzon Allah idan aka tara su al'umma fa ita ma za a tara ta wadda aka aika musu manzannin su ma da na farkonsu tun daga annabi adam har zuwa na ƙarshe da da a haifa a nan gaba wajen tashin kiyama duk za a tara su a fili guda a wuri guda a lokaci guda na lullahi wani allah tsare a rana guda a lokaci guda a fili guda kuma a nan duniyar za a yi kun san tashin kiyama duniya za a yi shi amma lokacin da an canja ta ba duwatsu ba bishiyoyi ba gine-gine komi ya zama flat duwatsu sun rugurguje bishiyoyi duk sun faɗi komai tekuna sun kafe sun zama wuta lokacin za a yi tashin kiyama Allah ce a ranar zai tara manzanni ga baki ɗaya idan ya tara su zai tambaya fa ya ma za ujibtu mai aka amsa muku da kuka kawo sako me kowane annabi ya faɗe da al'ummarsa ta amsa masa kowa ya tashi yi bayani me ka sani daga al'ummanka ta karba ko bata karba ba aikan da ka zo mata da ita sakon da ka zo sun karba manzo Allah zai tashi yi bayani nabi Musa zai tashi yi bayani nabi Isa kowane annabi kowane manzo zai tashi bayani gaban Allah ya faɗi yadda al'ummarsa suka karɓe shi awa manzo Allah baya nan ya tafi yara su. to malaman kowane zamani kowa zai yi bayani shi ma eh, kowa zai yi biyani. yadda aka karɓi da'awarsa yadda aka karɓi karantarwarsa haka malamai suka ce sai ya fi yayi yi bayani an karɓa ba karɓa ba duk awa to uzurin da za a bayar Allah ya karɓa shine manzanni za ce lokacin da suke nan ga abin da suka sani amma bayan an ɗauki ransu Allah ba musan san gaibu ba an ta Allah mana kai ka sani nabi isa ne wannan bayani nabi isa dukkan annabawa ce ya Allah lokacin muna raye ga yadda suka karbe mu amma bayan ka ɗauki ranmu ba musan san kuma ya al'amarin su ya kasance wani Allah kai kawar makar sani an gane wannan qalu la ilma lana da ce ba mu da ilimi bayan ka ɗauki ranmu ba mu san me suka yi ba yawa ba mu da ilimi a kayi yawa wasu ka suka fassara kalu la ilma lana din nan akwai ma suka fara cewa da su ce ma Allah ya Allah mu ba mu san hikiman da ya sa kai mana tambaya akan abin da kai kafi mu sani a kai ba ai Allah biyu ya bi annabawa sanin abin da aka amsa musu ko bai bi ba to menene hikiman da ya sa Allah kuma ya tambaya akan abin da ya fi sani to nan ma ba mu sani ba Allah shi ya bar kansa ne Allah yana sa bisa hikima yawwa domin in anta allamul ghaib kai ne masanin gaibu mu ba mu san gaibu ba kaga wannan karshen aya ne Allah ba san gaibu ba Allah ne kadai ya san gaibu ya san abin da ake kullum amma kai yanzu ba mu san me yi gobe ba ba mu sani ba ko akwai wanda ya samu yi gobe ko na alheri ko na sharri ah law kuntu a'lamul gaiba lastakthartu min alkhair wa ma masani su haka manzo Allah ya ce ce da na san gaibu da wani sharri bai same ni ba da sai dai alhira ah, da ka bari sharri zai same ka yanzu kai yanzu ka san ka fita kofar masallaci nan za a sare kanka in ka sani za ka fita ba za ka canja hanya ba yanzu za ka je gobe kasuwanci sayan kaya kano gobe in ka san za ta tare ka hanya a kwace kudin za ka fita in ka san ka so kan asara da kai da kai wannan tafiyar ha ba wanda ya san gaibu sai Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah na'am إذ قال الله قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل ذلك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين آه وانا آية دمالا يا كارنتا tana nuna mu'ujiza na annabi isa alaihi salatu wassalam wadda allah ya bashi wadda kuma yawancin annabawa allah ya kan ba su mu'ujiza mu'ujiza shine annabi ya zo da wani abun da a cikin al'ummarsa ba wadda zai iya zuwa da shi shine mu'ujiza an gane ya zo da wani abun da ba wadda ya sai ya zo da shi daga ka gani kai kasan daga wurin allah ne annabi isa allah ya ba shi mu'jiza kamar yadda biyu annabi musa kamar yadda aka biyu annabi salihu da dai sauransu dai ga suna mu'jizozi miracles to ne nan annabi isa ya yi abubuwa na ban mamaki wanda ba wanda iya yansa a zamaninsa amma alhamdulillah duk abin da ya dai ce bi izini bi izini ai bi la duk abin da ya yi da waye da yardan allah ba shi kashin kansa ne kawai annabi isa ya zo da su ba Allah ya ce idh ya isa ibn maryam wa ni'imati ni'mati alayka ni'mati ta zo da ifradi amma ana nufin jam'i ne ni'am maimakon ni'imati kamar da Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'imatallahi la tusuha in ku kirga ni'iman Allah bi ma'ana ni'imomi can mufrad ne amma al-muradu bi menene al-jam cewa da ku zauna kuna kidanya ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya tantancewa ba to nan ma Allah ya ni'imomi da kan annabi Isa ba ni'ima ba ni'ima bane bi ma'ana Allah ya ce ya kai Isa dan Maryam ka tina ni'imomi da ne a gare ka wa ala walidatika da ni'imomi da nayi wa kai ita wace ce Maryam Allah yayi ni'ima ma Annabi Isa yayi ni'ima ma sa, ni'imomin ga sunan burjik ah, Allah ya ce id ayyatuka bi ruhil qudus ga karfafa ka da taimako da da karfafa ka da wane ne malaika jibrilu malaika jibrilu shi ke zuwa wahayi mawa ma Annabi Isa haka nabi isa abubuwan da ya yi ba da kayayi ba akwai taimako na wane ne na jibrilu da yake zuwa masa da wahayi daga wurin allah kamar da mala'ika jibrilu ya zo wajen annabi musa ya zo wajen manzon allah kai yawanci duk annabawan allah ma wanda yake zuwa masa da aika shine mala'ika jibrilu an gane wannan wanda yahudawa suke masa kiyayya allah ya san gobe allah ya san gobe ah, iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahala Allah ce ga wata baiwa da mai kai maka mun baka damun kai magana kana yaro da kuma kai magana lokacin da ka girma tun yana tsumman goyo shine mahat randa aka haife shi yi magana lokacin da mahaifiyarsa ta zo suka zarge ta da laifin zina ta ce a ku tambaye shi zai gaya muku nabi isa ya yi magana yana tsumman goyo ƙala inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani nabiya ce a ni bawan allah ne allah zai bani littafi ko ya ban littafi ya sanya ni zama annabinsa yawa nabi isa ya yi magana sa'annan wa kahala da lokacin da kuma ya zama annabi aka aiko shi annabi isa yana da shekara nawa aka aiko shi wa dai gaya mana how many years lokacin da aka aiko shi a matsayin annabi shekarunsa nawa ne how old he was shekarunsa nawa ha to kai how old are you shekarunka nawa ne kai eh to baka san annabi isa ba kuma daga da kai koyi annabi isa na shekara talatin a duniya aka aiko shi ana duk malamai sun shekara talatin abdullahi abbas ya shekara annabi isa talatin kaga dan shekara talatin ba yaro ba ne ya so ta yawan kowa gane <laughs> ba yaro ba ne kana talatin aka aiko shi to ba na aiko shi shekara nawa ya duniya kama a daga zuwa sama wa ya sani abdullahi abbas sai ce kwata-kwata wata talatin da ya yi duk ya zama su a duniya aka ɗauka yi wata talatin ya yi wace-wacen wa'azin da komai bayan ya zama annabi wata talatin wata talatin aka shekara ɗaya ne ma shekara nau kenan biyu da wata ɗaya shekara biyu da yan wata shekara biyu da yan watanni biyu da rabi biyu da rabi rak ma ka gama zala sai dai shekara ishirin da wani abu yana isar da manzanci haka Allah yake ikonsa wani annabin ya dade amma annabi nuhu ba shekara nawa shi kuma <laughs> shekara 950 yayi yana gwagwarmaya da mujurmai kafirai suka ƙi suka kuma hana wasu su yarda ƙarshe addu'a ce halakar da su kuma aka halakar da su annabi musa fa shekara nawa yi nabi musa an ce akalla ya fi shekara 80 shi ma yana ma da fir'auna ta shekara tamanin ana gwagwarmaya haka aka dinga yi bayan ya yi addu'a ma su halakar da fir'auna sai da bayan amsa addu'a sai da fir'auna shekara arba'in yana tsiyarsa shi ba an karbi addu'a amfani musa ce za a halakar da fir'auna amma yi bayan shekara arba'in yanzu da kai ne ka ta cewa a har yanzu ba a karbi addu'a na ba har yanzu ba a karba to Allah ya da shawara da kai ne <laughs> ai Allah fa'alu lima yuridu ne yanzu wata addu'a ma kai sai sakamakon sai ran tashin kiyama sai kaga addu'an da kai an biya maka ba lalle a nan duniya ba Allah ya san komai yadda ya dace da lokacin da ya dace yawa akwai wani addu'an da kai yanzu aka baka musiba ce ko gane bare musiba ce yawa yanzu misali kila a ce kai da wani kuna fada tsananin fada da shi kuna gaba da shi ka rasa yadda za ka yi da shi sai kai addu'a ka ce Allah ka halakar da wani ta dauka Allah ya ci addu'a naka din to ta yi a lokacin da kai addu'a din idan aka halakar da shi din ta yi kai za a zarga ma ce kai ka kashe shi saboda gaban da kuke yi <laughs> gane bane to sai Allah sai ki sai wani lokacin da ya dace yadda ko baka nan ma ko lokacin ma wannan duk abin ya ya ya wuce saboda ka Allah na da hikima ba lalle ne mun yi addu'a mu ce nan take muna son a amsa mana ba a'a ba haka bane Allah yana da hikima na'am Allah ce wa tukallimun nasa bil madi wa qala dama da cin wadanda suka magana suna tsumman goyo su nawa so gogo to akwai annabi isa a ciki akwai juraic ko eh sahibu juraic kaga daya sai wanne ne dan wannan mata na kissan ashabul ukhudut na daniyala kaga shi yayi magana to ga kuma wannan su uku ne aka ce suka taimaka magana suna jarirai su uku ne to annabi isa yana cikin su wa tukallimun nasa fil mahadi mahadi shine tsumman goyo da ake daukan mutum amma ana nufin yana yaro a takaice ne yawa wa iz tukal kitaba wal hikmata Allah ya ce ga tuna ni'iman da muka yi maka aka baka ilimin at-taura aka baka ilimin hukunce hukunce duk a wannan lokaci din kai wat taurata wal injila da at-taura da injila duk annabi Isa yana da ilimin su a taura ce ita ta Nabi musa a Nabi isa amma Nabi isa ya santa duk abin da ke ciki ya sani ya haddace ya san komai ake ciki ga nasa littafin injila duka to wa izi ta min at tsini akwai sauran lokaci kuwa ka hayati tsairi bi izini fatan fuku fiha fatakunu tsairan bi izini buru aka maha. wal abrasa bi izini wa iz mauta bi izini wa idh khafaftu bani isra'ila anka idh ji'tahum bil bayyinati fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin to gashi mai amsa mai karanta tamboyi ya zo kuma akwai saura ayan tana dan tsayi ban san me ba mu karisa ko mu bari sai gobe ta mu bari sai gobe assalamu alaikum ga wani ba Allah ya kawo gurane kwafi na gurane guda uku cewa ladar ta isar ma yayansa da suka rasu to cewa wani ba Allah ya kawo ƙura'anai guda uku eh, eh, ladan ya isar ma iyayensa da safe ma yana jin akwai ko wata mata ne ko wane ne ni dai ban ga wanda ya kawo ta kawo man shafawa na marayu ina jin ya kai kamar leda biyu ko uku hakan nan kuma an shiga da su Eh, da kuma ƙura'ane guda uku to ita ma wadda ya kawo allah ya saka masa da alheri ƙunga ga ramadan yau ya zo kusan 18 ga wata ɗan kayan da muka saba har haɗawa na bema iya marayu har yanzu ba wanda suka yi basa to yana jin mai yiwa ƙila ko rashi ne da babu to babu baya da mutum zai yi amma dai marayu kan kamar yadda kuka sani su suna nan kuma kullum da samun su ake yi cikin al'umma saboda yawan mace-mace da ake yi yawan mutuwa da ake yi ya sa ana tabi daga samun marayu wadda marayu nan kuma ba su da iyaye da za su yi musu sutura dama mu ne muke dan taimakawa ake samu ake ba su gaskiya har yanzu da ina jin baya di ɗaya da wani hobbasa ta wadda suke da hali da ya kamata su hobbasa wadda kuma bai da hali sai kyakkyawan ni Allah ya ba shi lada na cigaba. ka tambaya game da sujada wato addu'a cikin sujada mutum zai iya roƙon wani aljanna da addu'a cikin sujada A eh, yi sosai kuwa zai iya roƙa duk abin da yake sa cikin sujada amma mun Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabi ko sujit mutum ya fi kusa da Allah lokacin da ya sujada duk wani abu kuma kana iya roƙa aljanna ne menene ko mai dai na alheri kana iya roƙa Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nari ka nemi Allah ya shigar da kai aljanna ya tsare ka daga sharrin wuta Allah ka tsare mu da sharrin wuta duniya da lahira kuma tambaya waya masa bayani eh, kan waye alimin rabbani kuma da alimin su a malaman Allah da malaman 'yan duniya fili suke ai ba su goya ba a daga dai malaman Allah su suke tsoron Allah suke isar da sakon Allah yadda yake ba daɗi ba ƙari ba rage malamai duniya su ne waɗanda suke bin sarakuna suke bin shugabanni suna ba da fatoyi gwargwadon yadda waɗannan shugabanni suke so da yadda suke bukata kuma ba sa fitowa su gaya musu gaskiya abinda shugaba yake so shi suke gaya masa kuma su suke zuga shi akan duk wani malami na Allah duk lokacin da kaji an kama wani malami ko an cutar da shi to akwai wani malami na duniya da yake jikin wannan shugaba sai ya zuga shi akan wannan malami abin da aka yi imam ahmad kenan malamai 'yan duniya suna jikin ma'amun suka dinga zuga shi ya dinga cin mutunci imam ahmad har tsare shi an yi har dukansu an yi imam malik abin da ya faru shi nan kan duk in magabata wanda suke kan kokarin raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kira kan gaskiya za zaka samu idan an cutar da su to ko wani malami mugu da ya rabi da gwamnati wanda ke hasada ma waɗannan malamai din na Allah ɗin to sai ya zuga ci a nan ba fa ka tashi tsaye ba fa za su rusa maka gwamnati ba in ba ka ta tsaya kansu ba ba da su ana ku gaba a sake zaben ka a ya tara da su a ni ba ya to abin da suke na mun sani mun sani ta wada ka nan ka dauki mataki a kai ko da dai cimsa ah, to in na dauki mataki ba wanda da biyu ba ce ba wanda da biyu ba da Allah kai kawai sai su kai shi su baro shi kuma sai dauki mataki to wani abin da ke faruwa kenan kowane lokaci su zuga eh, masu mulki a hannu don su yi musu aikin da ba za su iya ba ai jiyan ba ta ba ni da yamma ne na yi magana yan jaridu jiya ne ko da daddare ne da wani lokaci na daddare ah, ta yi kun na ce jiya da nake biya da yan jaridu na ce ana zuga su suna aiki ma waɗansu malamai aikin da malaman da ba za su iya ba shi suke musu ko ba ka bane kaga aikin da mai aikin da malaman ba za su iya ba kare kare abin da suke kai bisa hujja ba za su iya kare shi ba to tunda ba za su iya karewa ba idan wani ya zo da ya soki abin ko zai kalubarci abin sai ce ma yan jarida din ku yanke gurin ah, to kai da ya kamata yanzu idan muka ce maulidi ba addini ba ne ba cewa za ka yi hana mu faɗa ba a ah, kai sai ka zo da hujjojinka da dalilanka ka nuna maulidi addini ne sai a bar jojimen a wajen masu sauraro su yi alƙalanci to amma ka saka ka kasa kare abun sai ka ce a'a ai kiristoci ma idan ana in an lokacin christmas ya zo ba a barin wadda baya son abun ya soka hanawa ake to mu ma musulmi yau duwar mutum bai da bai ko bai kar a bar ya soki abu su kuma yan jarida suka ɗiba suka yi awo ga wasu kamar wani wahayi ne suka tafi a kayi aka yi wasa da hankalinsu aka wutar kaga inda wasu wayayyu ne su ce a'a mu ba za mu ba mu da mu yi ku aikin ku ba ba a kira sunan wani aka zage shi ba cewa suke abin da kuke ba addini ba ne ko kuma in addini ne ku kare ba shi kenan ba in addini ne kuke ku kare ku kawo hujjoji ba shi kenan ba amma ina da da ɗauki yan jarida ɗibgaggu ne dibgancin suke amfani da shi ya za ka aikinka kuma ka ce ni zan kare maka ni ne zan kare maka ta hanyar yanke abin ko hanyar hana shi mu faɗa a'a in abin da kake daidai ne kare kawo hujjojin ka ai mutane masu hankali ne ko ba ga ne to amma ina ina ina to haka malaman gwamnati suke suna nan a jiki suna zuga su sai gwamnatin tana musu aikin da su malaman ba za su iya yi ba hmm. su malaman abinda suke so saboda hasadarsu su rufe bakin ga kai shiru to tunda ba za su iya ba wa zai musu aikin rufe bakin gwamnati ko a tsare ka ko a dakatar da kai ko a maka barazana duk dai abin da za a yi dai a yi maka su suna nan munafukai malaman suna gefe suna shiru kuma su suka yi menene in gida mai kan turuwa an musu aikin da su ba za su iya yi ba ko gane ba ne to haka yake faruwa haka yake faruwa wallahi Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu a wani ta tambayar fitsarin eh, mace take tana sallah tana da koyo sai ya mata fitsari a baya fitsarin yaro namiji ana yayyafa masa ruwa in bai fara cin abinci ba amma fitsarin ya mace ko bata fara cin abinci ba sai an wanke wannan shari'a haka ta ce in ka ce me yasa haka to mu karka tambaye mu wannan eh, haka manzon Allah ya ce mu aikin mu kawai sami'ina wa ta'ala aka idan yaro namiji ne mata ta sauke shi ta wanke ta canja ka ta ci gaba da sallanta idan mace ne kuma bata fara cin abinci ta yayyafa faruwa ta ci gaba da sallanta a namiji ne yawa in namiji ne ta yayyafa faruwa ta ci gaba da sallanta ba shi kenan ba in mace kuma a wanke yana cikin bulugul marami ko eh a matsayin sallanta sallah in ana cikin manajira ai ta ci wannan dole sake sallah yi tunda da najasa ana sallah da najasa ne kuma tambayar ne me matsayin sayan appointment na aiki ban gane sayan appointment na aiki ba saya kamar an bema wani a oh na dauka ko wani ya samu aiki sayar ma wani shi ba dai aikin ba ah, mutum ya saya ya wato a'a ku fito fili ku faɗa mana to ai dai ko rikita ne wato ɗan najeriya fa mai laifi ne ba tambayan ma hada wani mudunduno ku ce me yayin hukuncin mutum ya bada cin hanci a ba shi appointment ko ba haka bane ko kuma ya kun rikita mutane tambayan ma hada wani su mogalin a cikin da wani mudunduno eh, eh. shi ne kawai shi ne kawai shi ne kawai a bada bribe ai shi ne kasayan ba yana bribe din ba bribe kenan wannan babu ja haramun ne ba wani boye-boye haramun ne haramun ne ai a irin wannan saye sayen ya kai mu halin da muke cikin a kasar nan ake daukan incompetent aka dauki wanda ba cancanta ba ko ba shi ba in kana neman dan sanda sai ka je ka kashe kudi dubu dari bakwai wani har miliyan guda ma ce mun ya kashe miliyan 1 miliyan yana neman dan sanda in soja zaka dau zaka biya zaka kake so ka je ka biya kuɗi immigration ne custom ne woda ne ko me NNPC ne eh, ne ka je ka ba da cin hanci sakamakon haka ake daukan waɗanda ba su iya aikin ba ba cancanta ba kuma sharrin ya dawo kan mu al'umma domin ka bada kuɗi ba ba ɗauki ka ne bisa on merit ba ba cancanta ka ne ko cancanta ne a yawanci wadda ake daukar su ma ba sa cin interview da ake musu ko suna ci kuɗinsu ne ba sa ma interview ba sa ma ba musu to duk ƙasan da take haka tsarin aikinta zai lalace kowace ƙasa take haka matukan dai kuɗi ake bayarwa ake bada appointment ba cancanta ba ba on merit ba wala da ta lalace sai za ga ma'aikatanmu yau da yawa ba su san aikin ba ba su kuma cancanci shi ba ko ba ka bane akwai wata wata kofa da ta je sabis a gombe kun shekarun baya common leta wannan ta rauta application da leta a bata of leave ta gagara rubutawa tana son ta koma gida ta gagara rubuta da turanci kuma gashi a matsayin ita graduate ne ta gama university ta zo an tura tana bauta da hidima ma kasa amma common letter wannan ba za ta rubuta da turanci ba me ya nuna maka cin hanci ne a biyar su ma haifar da ba wata graduate english ta karanta ba english ta karanta eh amma wata zo in za ta nemi irin eh, a wata wata ana basu a wata wata ana ba su allowance amma sai sun apply sai sun apply wani ne yake mata ci ta mata yi wani yake mata ta mata yi eh, dan secondary school kaga dan su kula yake mata amma fa ita graduate ta gama university kuma english ta karanta in ban da najeriya ina ke haka cin hanci ya bata komai dole mu samu yan sandan da ba su cancanta ba mu samu sojoji su cancanta mu samu immigration mu samu kwanza yan jarida mu cancanta ba masu koyarwa a makarantu mu cancanta ba dole mu samu wannan in malaman makaranta ne babanta famsek ne ko darakto ne ko menene kawai ba da sunanta ne a ji a ɗauke ta ta je ta dinga budun-budun ma yara aji ba ta iya komai ba ta ta randa ko so ba daidai ba ne ba da kuɗi a ba wuti ya ba da kuɗi a bashi ma ba shi ake ba daidai ba ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu